Sashen Hausa Studio Kalangu ke sauraro, gunguma maɗantani ke gabatar muku labarin kakanin labarin. Shugaban jamhuriya Muhammad Bazuma yau da sayi ne a nan Yemen ya gabatar da siyasar tsarin ilimantarwa a ƙasar Nijar na shekaru biyar masu zuwa. A nan Yemen fareti bisa ƙaramar tazara aka tanada yi gobe albarkacin sallar ma'aikata cikin bayani a cikin shirin. a shafin rahoton musamman za mu maganta kan musgunawar zamantakewar jinsi da ake wa mata 'yan jarida a ƙasar Nijar a yayin zartar da aikinsu. sauraro barkanmu da yau juma'a 30 ga watan afrilu 2021 yanzu kuma ga zubin labarin shugaban jamhuriya mohamed bajum a yau da sahi a nan yame ya gabatar da siyasar tsarin ilmantarwa na shekaru biyar masu zuwa sauye-sauyen da ya lakanta da babban guri na ganin an kyautata wannan fanni a ƙasar Nijar. Bari mu saurari fasarar bayaninsa da Tarnan Fuda Ahmed ya tsunguyo mana. Yau na zo na gabatar muku da manya-manyan hanyoyin siyasar gwamnati kamar yadda muka yi fata da kuma gyaran fuska da muke fatan yi don inganta fannin ilimi wanda ya kumshi sake sabuntawa da ci gaba da gine-gine abubuwa da suka shafi makarantu. Kuma kamar yadda kuka sani misali irin ajujuwan da muke son ginawa da ba su da tsada kuma suna da inganci. aiki wanda zai ba mu damar karewa da matsaloli na ajujuwa zanaku da kuma karfafa ilimin malamai da biya sau da kafa akan makarantu masu zaman kansu da gyara kayan makarantu da karfafa yaƙi da jahilci da kuma girka wani tsari na karɓo yara da ba su samu karatu ba. Hukumar kawo daidaito ga fannin makamashi arse ranar litinin da ta shuɗe ta yi zaman taronta a nan yamme. Ma'udin tattaunawar shine inganta rahoton daidaiton farashin lantarki na shekara 2021-2022. Shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare 'yancin samun makamashi ko kodaye, Mustapha Kadi ya yi furuci kamar haka. Nazari ne aka bisa kuɗin huta an ɗauki doka a shekara 2017 na cewa da an yi ƙarin to lokacin da aka yi ƙarin hutan nan wajen shekara ɗaya biyu kuɗin da masaya suke badawa sun yawa lokacin da ya kamata a rage kuɗin huta ba a yi yanzu da nijelek ta gina wata babbar kamfani ta bada huta tunda ita nijelek ita ba ta hasara wanzu ya kamata a yi ƙari amma a jiya da mu muke hasara babu wanda ya ce ka a wanga abu amma yanzu da nijelek ta je ta ciwo babban bashi inda ma abin yake da mamaki shekaran jiya tsal nijelek ta yi wanga kamfani na gorubanda ya mata tana sayan mai habba iyaka so da dama ta tambayi gwamnati ya kama mata kuma gwamnati ya kama mata amma sai ta ci a ba ta iyawa don ita gori bandan nan tsada gare ta to wagga sabuwar kamfani da aka yi kudinta na kilowatar wanda za mu biya ya yi kashi bi bisa na bandan saboda Allah ina gaskiya ina adalci mun ce bai cancanta ba yan Niger ana ɗauka su kawar dabba Allah ya kyauta albarkacin zagayowar sallar ma'aikata ɗaya ga watan mayu na kowace shekara a ƙasar Nijar haɗakar ƙungiyoyin ma'aikata hudu masu hurumin wakilci cewa da CNT, ESTN, CJSL da USPT a tattare za su shirya da faretin sallar ma'aikatan Adama Dawaki ta firanta da Lawali Isufu ga bayanin da ya mata. Bana insha Allah kungiyar kwadago su hudu suka gamu. Kenan defilan nan mu hudu zamu yi shi. Defilan nan kuma muna wara shi. Rompon More mu je Place de la Concertation. Me yasa ba mu irin kamar na kowace shekara? Kun san cikin azumi muke. Akwai wanga zahin kuma kobacin zahin kun san muna cikin wanda ake cema eta d'urgence sanitaire bisa kan wanga annobar da ake cema COVID-19. Dangane da wannan annobar mu da kanmu mun sai bavet. Muna godiya ma minister kin kiwon lahiya ya aika mu bavet dubu dubu biyar da mun an so da wanda muka saye muna rarrabawa kowa ya samu wanda ya zo da fili kowa ya samu guda da zai sa ana ci bangare firaministan ƙasar Nijar Uhumudu Muhammadu a makon da ya shuɗe ne ya sadu da manyan sakatarorin harabobin ministoci daban-daban domin tunasar musu mahimmancin aikinsu ga samun kyaukyawan gudanar da hukumomin gwamnati. Babban sakatarin haɗakar ƙungiyar ma'aikatan Nijar sai dai ta Jibrila Idrisa ya yi furuci a kai. kaya don aka sake sabuwar tafiya sabbin hukumomi za su saduwa da shugabannin harabobin hukuma to amma ba wai saduwar kawai ba ya kamata don a kama aiki sai an girka yanayin zartar da aikin yanayin izawar himmantawar aiki akwai ma jimillar yanayi da dama da suka waje ba a girka don mai da hankalin 'yan ƙasar nijar ga aiki amma da zaran ya kasance hukumar tana kan turbar da ba ta da hali ma'aikatanta haka ba sa samun yanayin zugawa ya zamanto manuhohinta ma ba su gindayu bayan da ya kamata hatta aikin da ma'aikaci zai yi ko rukunin ma'aikata za su yi ba inganta daidaitonsa ba kashi mana ba abin da zai motsa hukumar mu na da wannan matsalar za ku ga harabobin minista ma'aikata hudu biyar cikin buro guda za ku ga harabar hukuma da hatta da samun yar takardar ga ya zama wani matsala. A cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, Allah rama ya maganta kan wasu ababuwa masu karya azumin Ramadan. Yau, Ustaz Haladu Yahaya zai bayyana mana abubuwan da ba sa karya azumi ga bayanin da ya ma hawa Usman waya Talho. Abubuwa da yawa wanda ba su bukata azumi akwai mutum ya ci ya sha cikin mantuwa azumin shi na nan haɗa yau zai karya azumi ko da ya tara shi matsayin ba da manufar ya yi ba ne don ya tara ya yi maganin kishirwa ko yunwa kenan bai karya azumi mutum ya yi amai aman da ba da gangan ba shi ma bai yi bata azumi akwai kawai mutum ya tashi da safe da janaba bai yi wanka ba bai bata azumi tun kwana idan mutum ya biya wa shi ma wannan bai bata azumi domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar nauyi ya bai a kan yaro ko mai tabo hankali ko kuma wanda yake kwana. Duk dai a kan batun na azumi a cikin watan Ramadan domin a motsa jiki cikin kyaukyawan yanayi jami'in kiwon lafiya na shawarta ma masu azumi da su sha ruwa kamin su soma motsa jikin a lokacin da suke motsa jikin da kuma bayan sun kare ya kun da galgadi na a rage lokutan da ake yi cikin mako ga fasar bayanin da dr harakoi muhammad yawa rahinatu sumana Euh, euh, Wani aikin motsa jiki mai kyau a lokacin watan azumi wasu shawarar tsafta da lafiyar jiki suna da kyau a girmama su musamman ma ana buƙatar shan ruwa da kyau kafin da bayan aikin motsa jiki cin abinci mai ɗauke da sinadaran suga sosai kamar 'ya'yan itatuwa lemun zaƙi da bino kafin aikin motsa jiki a ci abincin da ke ɗauke da sinadaran gina jiki kamar hatsi haka kuma da daidaita adadin aikin motsa jiki kamar sau uku a cikin sati rage sanya karfi wajen motsa jiki ta hanyar yin motsa jiki mara wuya musamman motsa jiki cikin wuri mai sanyi tare da samun taimako kada kuma a tilastawa jiki Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Bari mu karkata akalanmu a babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. Masu sai da glass da ke kaiwa garuruwan kewayen meyi jihar Maradi na fuskantar matsalar samun karkarar glass ɗin kai da kawo suke ta yi cikin garin mai domin samun glass na sosai da ma mutane ganin bukatar da ake da ita a cikin wanga watan na ramadan iliya salai mai sai da glass ne da ya fito daga garin kwarin tsarbe karamar hukumar attan ta ne Yama mu Isufu Shebu bayani kamar haka. Shi ɗauka galar nan da ake yi kawai zaman taimakawa ne. Jama'a kwarai suna ga neman kuɗi ne ake yi. To amma ba kuɗin ba ne. suna galar ɗin muna samun shi dala goma goma. Wani wuri sai su riƙe ce ba sai da sai sha biyar biyar. Kenan in muka tafi shan man mu da wahalar mu da bela mu da komi. In muka zo muna sai da ashirin ashirin ashirin da biyar. Wani tahiya mai nisa haka kamar zuwa kilo ashirin ko ashirin da biyar haka. Lalle shi galas in ka samu ana kawo muka shi gida ko da nawa aka sai da muka taimakawa ne aka yi. wallahi kana ga inda zo kare sha biyu ne yawo inda na samu da goma inda na samu da ashirin hakan ga wani wuri talatin wani wuri hamsin ni ma ina dan yawo dai ne ina ganin wahala ba wani huta bane ake bayan an zo din ba. Daga yankin Katsina bari mu isa yankin Abzin wata gobara da ba a san mafarinta ba da ta akushiya a tsakiyar rana ta haddasa ɓanna a cikin wasu lambunan garin Chiruzirin jihar Agadez. Wakiliyarmu Amina Ide ta firanta da Adam siliman wanda yana ɗaya daga wanda abin ya shafa sai ya ce. Da rana ne mu bin ma ga lokacin da wuta ta kama ba sai da muka gade ta kama da tana ci. Na ji wasu da na kusa da aduwa na wurin foto wani suna cewa ko foto ne ya kama. Kankana dai an samu matsala gare ta paske tana kusar shimge dole kenan wuta ya kawo mata. Dole garka kusa da gari take ga yara kenan kankanan ma ba za a iya barinta ba har ta girma paske yara ma ba barinta ba za su. ɗauka za su yi yanzu ma da ƙyat muke samu muka kora su kankana yanzu dai mun fidda ta dai mun ɗauki asara da karamar da babbar duka wadda ta nuna wadda ba ta nuna ba ya dai ba su nuna ba. Mata 'yan jarida na fuskantar tashin hankali na musgunawa a zamantakewar jinsi a yayin gudanar da aikinsu, kamar yadda rahoton wato reporter san frontier ya wallafa a watan mars da ya shuɗe wannan shine ma'udin rahoton musamman na yau muhammad mamman ya firanta da amina nyandu shugabar kungiyar apac niger zubin hirar tasu Les femmes journalistes, elles vivent ces violences Mata 'yan jarida suna fama da wannan cin zarafin tunda abu ne wanda ya shahi matsayinsu na mata. Wannan musgunawar suna ganin ta ne a fagen neman labaru a cikin ma'aikatunsu nan ma suna fuskantar wannan cin zarafin. Ko da yake raskunar bata shahi Nijar ba tunda kasar Nijar bata shiga a cikin tsarin ba amma duk abin da ya hoto daga raskunar akwai shi a Nijar. Sai dai matan 'yan jarida da ke cin karo da irin wannan cin zarafin ba sa faɗa ba sa bayyana irin wannan matsalar da suke ciki. Wannan rahoto ya taɓo maganar cin zarafin mata matsalolin jagoranci me yasa ba su magana yana kinan palpa paske zompeur da perlor bulu wasu ba sa bayyanawa saboda suna gudun su rasa aikinsu wasu kuma ba sa hada ne saboda suna tsoron a rinka nuna su ba mamaki ganin irin yanayin zamantakewar da muke ciki baka san wani irin kallo ne jama'a za su rinka yi ma al'amarin ba maimakon a yi kokarin kare ka sai dai a rinka nuna ka ana maka wani irin kallo na daban watakila abin ma zai sa a rinka kyamatar ka har ta kai ka ga sarewa kai kanka ka rinka ɗar-ɗar da mutane ƙarshe har ma abin ya shahi aikin naka yau kafofin sadarwarmu ba su da manufofi na bayyana sirri ya kamata a ce a cikin gidan radiyo wanda ya karbi sunan shi a keɓe sashi na musamman wanda ke kula da wannan fannin wanda ya shahi cin zarafi zalunci da makamantansu sai dai kash babu shi Kuna shugabancin kungiyar APAC Niger ko akwai mata da suke zuwa wajen ku neman shawara domin suna fama da cin zarafi? Kwarai ko mata 'yan jarida da dama suna zuwa ganinmu kan wannan matsalar idan ku aka bincika lalle abun ya shahe su. La de subjectivité. masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman sani isaka da ya daidaita muku sai kuka ji ni daren da kam ni naku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a futa lafiya. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalango. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. Lamba uku biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.